Assalamu alaikum wa rahmatullahi barka da zuwa makullin gida. Idan wannan lokacin ka ne ko lokacin ki ne na farko, idan na mana subscribe domin samun shirye-shirye mu masu ilmantarwa mun gode. Yau za mu yi bayani a kan maganin ciwon haƙori. A tabbata an mana subscribe domin samun shirye-shirye mu masu ilmantarwa. A yau kamar yadda 'yan uwa suka buƙaci a kawo musu maganin ciwon hakori. To yau Allah ya nufa ga shi mun kawo. Kuma wannan fa'ida tana da ƙarfi da tasiri sosai Abin buƙata kawai a samu ingredients ɗin da ya zama original abin da za a nema man kanumfari, ga clove oil na biyu shine garin kanamfari na ɗaya man kanumfari, clove oil na biyu garin kanumfari, clove powder yadda za a haɗa idan haƙori ciwo yake ko rawa ko raɗaɗi ko sai a samu man kanamfari a danƙwalo da auduga a ɗiga wajen zuwa minti sha biyar sai a cire ai haka so biyu a rana idan kuma ya yi rami to sai a samu garin kanamfari kaɗan a kwaba shi da man kanamfari sai a ɗauki kaɗan a ɗiga a wajen lokacin kwanciya bacci zuwa safiya a kuskure baki a zubar insha Allah duk mai fama da ciwon haƙori yi amfani da wannan fa'ida da dan Allah zai samu waraka a tabbata an muna subscribe domin samun shirye mu masu ilmantarwa mun gode